Eh, studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. a cikin shirin namu za ku ji cewa an yi tarbon zakaran da ya ci takobin shekara karo na 44 da aka gudana a agadarsa cewa da isaka kadiri wanda an kasan da isaka isaka dan salon gaya da ya lashe takobi so shida haka kuma kananan hukumomin boso da barwa na fama da karancin malaman makaranta daraktan ilimi na yankin sun yi kira ga sojoji domin su rika bada darussa akwai da karin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu je da ku kan wani injiniya da ke kokari bulo da shiri tare da basan du niger wajen yaƙi da mamayar a kogin isa To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a ranar jiya kadiri abdu wanda ka sani da isaka isaka a zakaran kokowar bana karo na 44 a agadas ya koma garinsa na asali wato gaya inda ya samu babban tarbo al'ummar eh, da dama ne suka fito kwansu da kwalkwata domin wannan zakara inda daga wasu suna cewa ya ci gaba da kokowa yayin da wasu suke cewa ya bari a cikin rahoton fadal alu. daidai inda ya bar kowa tun lokacin da mutane suka ce ya bari da yau mu nan ga murnar cin wannan takobi na shidda muna fatan ya kara domin ya ci takobi har sau goma ta haka ba mu da kishirwar takobi idan allah ya sa isaka isaka ya gane cewa ya kamata ya tsaye da kokowa to muna fatan allah ya bamu wasu matasa masu kishi da za su maye gurbinsa domin nan da 'yan shekaru jihar doso ta samu takobi fiye da 20 yanzu ne jihar mu ta doso ta fara farfadowa a baya takobi uku ne kaɗai gare mu yanzu ko tare da isaka isaka mun kai takobi takwas mun gode allah a tarihin koko gargajiya ba wani dan kokowa da ci takobi har so shida kuma ba wanda ya ci takobi sau uku jere kafin isaka isaka muna alfahari da haka saboda wannan muke nuna masa farin cikin mu muka kuma zo tarbansa da fifi Ƙasar Senegal mai rike da kofin kwallon ƙafa Afirka za ta wasar sada zumunta domin shirya gasar Kana a ƙasar Cote tare da Nijar a ranar 8 ga watan Janairu mai zuwa a filin wasa na abdullahi wadda da ke birnin dakar lelion du senegal za su wasan su na gwaji na farko a 'yan kwanaki masu zuwa domin halarta wannan wasa ko da cewa nijar ba ta halarta kungiyoyin biyu za su amfana da wannan wasa a wasan baya bayan nan na sada zumunta da suka yi a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2023 kasashen biyu sun tashi ɗaya da ɗaya A barwa da kuma doso yankin Difa wani shiri ya bullo rana inda shine inda sojoji suke bada darussa a cikin makarantun firamare karancin malaman makaranta ya sanya shugabannin ilimi na yankin duba wannan dubara in ji daraktan ilimi na yankin alfanan haka yana da kyau sosai kuma suna fatan ya dore Muhammadu Abba Yarima daraktan ilimi na yankin Difa a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. a Abuso akwai wani shandarma da yake ba da darasin mat a shekarar bara amma a wannan shekara a makarantar faranko arab ne yake ba da darasi a fannin fizik shimi sannan a barwa akwai wani soja da yake ba da darasi a fannin mat abin da ya kawo haka kuwa shine an sauya waɗansu malamai wajen aiki a tsakiyar shekara a barwa da kuma boso to saboda ba mu da malamai kai tsaye da za su maye gurbin su ne wasu suka ba da kansu domin ba da karatu don haka muna jinjina masu saboda yana nuna nuna cewa duka wanda yake da wani abu na ba da gudunmawa domin ci gaban ƙasa to yana iya kawowa. Kun ga sojoji ne da jandarmomi su kuma suna da waɗansu ayyuka a gabansu. Za mu samu malamai da za su maye gurbin su a cikin gaggawa da yarda Allah. lokacin sanyi cutar mashako wato tana yaduwa a sa an ɗauki dukkan matakan da suka wajaba domin kare musamman ma yara kanana menene ke kawo haka hamisu mamma lawali shugaban tsari da labaru na kiwon lafiya a ma'aikatar drsp a gadar a cikin rahoton musamman La Lokacin sanyi lokaci ne da ke baiwa cutar makoshi damar ta yadu sosai. Saboda haka abinda ake bukata ga jama'a shine su ci gaba da kare kansu daga sanyi domin kada su kamu da wannan cuta duk da yake hanya mafi dacewa ita ce shaushawa shashawar da ake yi a dukkan gidajen likita kyauta domin yara 'yan shekara ɗaya. A wannan lokaci da yake akwai ingantattun matakan da aka ɗauka ana kula da duk waɗanda suka kamu da wannan cuta kuma an wayar da kan al'umma. Sanadiyar haka a halin yanzu an samu an shawo kan cutar. Idan aka ɗauki misalin mako na hamsin da biyu na shekarar uku ƙarin mutum biyu kawai ne aka samu da suka kamu da cutar. shugaban zauren mashawarta na birnin maradi ya kaddamar da wani bikin likitar mata a lidan tsofo likitar da ta buɗe kofa tun da 'yan watanni tare da wani adadin kwararren mata a cewar fakashatu murtala a cewar sa a garin na da kofa ganin wajen gina irin waɗannan wurare domin taimakawa mata haihuwa a cikin rahoton muhammad mamman Gidan haihuwa ne da aka gina da kuɗi mararan na birnin maraɗi da suka kai miliyan 27 na sefa. Manufar shine domin karɓa bukatocin masu halarta asibitin. Saboda a da asibitin tana a matsayin mataki ne na biyu, inda ana shan magani kuma akwai wajen haihuwa. An yi la'akari da asibitin da ke akwai wajen shan magani da kuma wajen haihuwa daban ana samun da yawa masu zuwa asibiti yana nufin jama'a sun fi son su je a asibitin da akwai wajen haihuwa da yake gefe ɗaya don haka ne a birnin maraɗi muka doki aniyar bude wajen haihuwa a cikin asibiti masu mataki na biyu ana ƙara samun halartar jama'a a da ana samun haihuwa 40 zuwa 50 a wata amma yanzu ya kai haihuwa 80 zuwa 100 Hukumomin kwastam sun ɗage matakin tallafin haraji kan kayayyakin masarufi lamarin da ya janyo hauhawar kayayyaki abinci a cikin kasuwanni a cewar Mamman Nuri shugaban kungiyar ADDC wadata a cikin rahoton Hassan Haruna. tant que y aura cette levée là de l'exonération matukar babu wannan tallafi na haraji yan kasuwa za su biya kudaden fito na duwan 100 bisa wannan bai shahe kayan abinci ba mafi yawa amma zai yi tasiri akan farashi ana tsammanin zai karu matukar gwamnati bata doki sabbin matakai a game da wancan matakin ba al'amura za su kara tsaurarewa ganin cewa al'umma na da raunin samun kudade sanadiyar takunkumin da aka sawa kasa harkoki sun ragu sosai talauci na samun wurin zama yana da muhimmanci majalisar ceton kasa cnsp da gwamnati su dawo kan wannan tallafi na haraji kuma a lokaci guda a matsa da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa har lokacin da al'umma za ta ji ta samu sauki sosai. rahoton hassan nuru kenan kamfanin somare ya dakatar da aikin wasu masu kwantaragi a bangaren wuraren ayyukan kamfanin to ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2024 menene dalilin hakan alhaji hamisu makana wato na masu kwantaragi ya yi wa abdullahi karin haske gaskiya ne an tsaye da mutane mu da yawa to wasu an ɗauki kashi 30 cikin 100 wani waje an ɗauki kashi 70 cikin 100 wani waje ya wuce haka nan daga jamfiya su mara ta ce mu tsira su mu su da mu da yaran mu permanent wa deux renewable ne contract mu abin da suke ba mu duk wata miliyan 406 lalle watannin nan uku zuwa hudu abin da suka kwatanta mana farska sun da yi shi kamar saboda social suna tsammanin zai zo ya huce da wuri kuma a ci gaba da kungiyar magidanta da muke ciki da mun ma yan somari yawa mu wajen 800 ne da wani abu cikin mu 800 da wani abu ko da mutum 100 aka tsaye da ai ka san ku tafiya za ta girgiza balle ma an wuce haka na fatan da muke dai kamar yadda aka ɗauko abin kai ya daɗe yadda suka ce ba zai jima ba daga komi ya zo a daidai za a sake dawo da wannan mutanen za mu dawo da su A cikin jihar Bobai mata na noman rani bayan damuna matan ƙauyen garu da ke kilomita biyu da birnin gaure na noman salati da suke zuwa kasuwanni suna saidawa domin samun kuɗin shiga. Kadi Hassan mamba ta ƙungiyar matan a cikin rahoton umu Umaru. talado sai suna watsa irin salatin mu rihe shi da ƙasa sai mu ruha shi da ɗan ƙyallen zane bayan kwana biyu zuwa uku sai ya suma hutuwa daga nan in ya kai sati biyu zuwa uku sannan sai a dasa shi da zarar an girbe hatsi muke soma kasuwancin na salatin har zuwa lokacin da azumi ya fara in an kwashe kara sai mu shiga noman salatin in ya kai matsayin da she sai mu dasa sannan kuma mu kawo kai mu mu kewaye mu sa taki mu nome muguwar ciyawa yana kai wata guda cir kafin ya girma in ya kai matsayin cira sai mu kai kasuwa muna kaiwa murgube ne da su doso da su kyota da birni da kondo har ma kuma da garin kedin muna samun alheri sosai muna sayan buhun masara mu sayi tuhahin mu da na yaran mu gashi da mana ba ta yi kyau ba noman salati muke takama da shi wani bi kasuwa ta yi kyau na lokacin kuma sai ma mun maida shi gida in ko mun samu sa'ar saidawa har jikka hamsin muke samu lokaci daya in ka yi kokari zaka samu in kuma ka yi sako-sako sai dai hakuri kan su kokari masu wannan shekara jihar ningimi fiye da dabbobi dubu goma sha biyar ne suke fama da karancin ciyawa bisa bisashe a ciyar kungiyar makaya ta kautal hore wannan matsala tana tada hankali kuma tana jan karancin wato abinci dalilin ruwan sama da ba a samu ba ibrahim muhammadu wani makiyayi ya yi kira ga hukumomi da su duba wannan matsala a cikin rahoton maina abdullahi Gaskiya wannan karancin ciyawa da aka shiga ya jefa dabbobi da masu dabbobi cikin halin ha'ula'i. Saboda ba ciyawa sakamakon rashin ruwa ba a samu ba wadatacce, kaga kwa dabba ba zai yi ta rayu sosai ba kamar yadda ake so sai da ciyawa. Don inda sa kake bata ma za ka gajiya. Amma in ciyawa ne daji za a je a ciro. Yanzu kuma an samu karancin ciyawan nan ina kira da shugabanninmu na gegime su yi wa Allah siyo manzan Allah a taimaka a farfado da rayukan dabbobi da yawa saboda su ma sun shiga fari mu ma kuma za mu shiga fari saboda wani kadara shi dai ita ce wannan dabbobi ina kira ga a rangwanta a rage da Allah a lalimu hanya mafita ta siyan dusa a rahusa Tun zura sayar mu na musamman kogi mafi girma na uku Afirka kogin Isa na fuskantar hamada a wasu yankunan nasa a cikin tsarin yaƙi da waɗannan matsaloli hukumar Basan du ta bulo da wani shiri da ya shafi ƙasashe tara domin yaƙi da mamayar ƙasa a kogin na Isa Saidu Saida Injiniya na ruwa da gandun daji ya yi wa Amadu Haruna Jibo Ismail ƙarin bayani. Kuna iya muna bayani akan kogin Niger da matsalolin da yake fuskanta? Kogin Isa kamar sauran na cikin wani hali inda baicin sauyin yanayi akwai ayyuka da ɗan adam ke gudanarwa kuma waɗannan ayyuka suna da tasiri masu muni sosai a kan muhalli komi da daituwarsa. Itatuwa da ke kare ƙasa daga mamayar rairai sosai ɗan adam na lalata su saboda ayyukansa na noma kiwo da sauransu. Don me yasa ƙasa take mamaye kogin Isa? a rike cewa mamayar rairai abu ne da ya daɗe sosai kamar ƙasa domin ruwan sama ƙaro yanayin zafi na haddasa fashewar duwatsu shigar ruwa da sinadarin acid da suka kumsa wanda hakan ke sawa duwatsun na rugujewa kuma wannan na janye fitar abubuwa da suka hada da ƙasa wadda ko iska ko ruwa masu gudana ke ɗauka. menene sakamakon da ake samu idan dabbobi ba su samun wadatar cimaka Idan akwai matsalar abinci wasu dabbobi ko su ɓace ko kuma su ɓata wa ɗan adam rayuwa domin za su yi ƙoƙarin shiga cikin gonaki su ci abinci kuma hakan zai janyo matsala babba tsakanin dabbobi ko tsakanin dabbobin dashi da mutane. Shin ko akwai wani tsari da kuke yi na yashe kogin domin yaƙi da mamayar ƙasa? il y a un certain nombre de projets qui ont été mis en place. Akwai wasu shirye-shirye da aka tanada da suka hada da shirin samar da ci gaba da daidaitawa da sauyin yanayi da ya tashi miliyar 232 na sefa domin a kai ga iya yakar mamayar rairai a farfado da ƙasa a samar da wasu ayyuka na daidaitawa da sauyin yanayi ko ya kasance a fuskar muhalli ko kuma a fuskar dan adam saboda a karfafa juriyar muhalli da ta mutane dangane da sauyin yanayi. Banda haka shugabannin kasashe da na gwamnatoci sun buƙaci hukumar raya kogin isa abn su kafa wani asusun yanki domin fuskantar al'amuran sauyin yanayi wannan shiri na gudana yanzu haka kuma zai kammala kafin karshen shekarar 2024 To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu bari in haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta karanto muku labaru da harshen zamanci kayan sana a ci gaba da sauraron Sido Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.